Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Azantawar da gidan tibin BBC suka yi da shahararren mawakin ƙasar ta Najeriya wanda ya kasance yana yin waƙar siyasa ya bayyana ra'ayinsa kan yadda yake yi wa jam'iyyar ta APC waƙa. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin wannan cikakken rahoto. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko, ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen. Shahararren mawaƙin ƙasar ta Najeriya, azantawar da gidan tibin BBC suka yi da shahararren mawakin ƙasar ta Najeriya Dauda Kahuta Rarara ya bayyana ra'ayinsa kan yadda yake yi wa jam'iyyar ta APC waƙa. da yadda ya samu ɗaukaka ta hanyar jam'iyyar ta APC wanda yake bayyana cewa baya so ya butulcewa jam'iyyar ta APC ya je wata jam'iyyar ya musu waka ya bayyana manyan dalilan da yasa yake ci gaba da yi wa jam'iyyar ta APC waka wanda yake bayyana cewa jam'iyyar ta APC ta mai riga da wando a cikin tattaunawar da gidan tibin BBC ɗin Hausa suka yi da shahararren mawakin ƙasar ta Najeriya Dauda Kahu Rarara. ya bayyana cewa ba zai taɓa iya daina yi wa jam'iyyar ta apc waƙa ba haka zalika sun tambaye shi dalilin da ya sa a kwanakin baya yake ciwa tsohon gwamnan jihar kano injiniya rabi'u musa kwankwaso yake mai habaici a cikin waƙa wanda ya bayyana cewa shi ai bai ambaci sunan rabi'u musa kwankwaso ba a cikin waƙarsa yana yin haka ne dai akwai wanda yake zolaya Mawaƙin ya ƙara da cewa ba zai taɓa iya daina yi wa jam'iyyar ta APC waƙa ba, kuma ya ƙara da cewa har izuwa lokacin da zai daina waƙa a ƙasar ta Najeriya ba zai iya daina yi wa jam'iyyar ta APC ba. Kana shan labaran ne daga wannan tasha mai albarka, ci gaba da kasancewa da ita domin kawo ma ingantattun labarai.